da nake gaya mata duk babu wanda ta ɗauka a ciki? Gaskiya bata ɗauka ba. Ni abin ma da nake so in ji shine anya ba ta da aljanu? Ko kaɗan ba aljanu ne suke ta ba. Kawai dai abin da na sani tsantsar ƙazanta ce da ganda yake damun matata. To amma ba mai aljanu ba a ɗirki mutum duka na mace ba na namiji ba har ido ija tsakani da Allah kuma a ce haka take ita kadai, ba haka haka ba jinni jinnu a kanta. gaskiya to ni abin nake so abin da yasa na zo gurin ki rukayya mm. ba ta da kamar ki kuma na ga kina iya kokarin ki akan da yake ga an samu abubuwa sun dan sassaitu, ko ba haka ba eh, eh, magana ta gaskiya ni yanzu so nake kimin bincike na gaskiya in gano meye matsalolin baiwar Allah na. dan in san abin da nake ciki kada a zo a yi nisa in zo in shiga uku da kai yanzu wani bincike za ka yi binciken da ya kamata a ce ka yi shi tun kafin ku yi aure duk baka yi shi ba sai yanzu da kuka yi aure to wai ma in ma ka yi binciken ka gano cewar da wani abu me za ka yi ka gaba inda za ka ce ai za ka saki ta ba zai yi ba kawai dai abu ɗaya shine in Allah ya da ba dai ke kuke so ba kuma ka samu to sauran abubuwan ma in Allah ya da daga baya za ta gyara insha Allah to ya kyau kuma ba ba muwalati ai lamari ya lalace gida ya riga ba zan ɓoye miki ba magana ta gaskiya ina ta fama da abin na in ji gum hanci na ya ɗumame, in ji gida ba daɗi ba yanayi mai gamsarwa ba ma na son koma gida da wuri karo ki ce magana ta gaskiya ne ba zan ɓoye ba insha Allah ku san je zan same ta zan yi iyakacin duk kokari na ba ma zan nuna mata kazu ni da kaina saboda ka san in je zan fahimci wani abu yanzu ni abin da nake so mm. wani alƙawari zaki min zai kwantar min da hankali in san cewa gidana zai iya gyara. In Allah da duk abin da na san zan yi, zan yi kuma zan kawo min abin Allah da zan mata magana ina fatan za ta gyara kuma za ka ga canji. Kawai kai dai ka ci gaba da haƙuri. Shi din nake ta dai Allah zai ƙara mana haƙuri kawai. Ina jinki. Yanzu dai kin ji abin da na gaya miki. wannan turarukan da Rukayya ta bani na kawo miki ki dinga wanka kina fesawa akai-akai. Naji, amma ni abin da har yanzu ban gane ba, wai menene matsala na? Eh? Idan Lare ta zo ki ji tana min nuku-nuku ba za ta fito fili ta gaya mun ba, amma ke da kike ta jini na ne ya kamata a ce kin fita fili kin gaya mun menene matsala ta? Ke har kina ganin surutu take miki? Don in ba rutu ba menene to gaya mu problem ina me matsala ta gaya mu me matsala ba ga ki Allah ya miki kyau da kira mai kyau amma a ce mijinki sai ya dinga ɗaukar kafa yana zuwa wurin kaurki yana kai ƙaranki? Kuri rukayya? Rukayya mana eh ki ganki dan Allah yanda kike ba wanka ba tsafta ba iya girki ba komai ya namiji ba sai gaji ba. Saboda duk lokacin da namiji ya ji wari a jikin mace zai raina ta. A, ke dama kya ji, dama aike ba za ki ji ba, mutane ai su za su ji, ko ke kin saba da abun ai ba ki ji. Ai mun muna ji kawai shiru muke muki muna kyale ki. Wallahi tallahi ina wanka. Ba za ki ji ba ai, mutane suke ji, kuma suke gaya miki. To, <sighs> to shi kenan zan gyara. da fi. Yanzu dai wannan turarukan rukayya ta ce za ku yi waya sauran abubuwan za ta gaya miki yadda za ki dinga amfani da su da maganan girki ma duk ta ce ku yi waya za ta gaya miki yadda za ki dinga yi. To, shi na gode. To, shiga da gida. Gida ya Wato kenan shi mutum ya aure ba zai huta ba ko? A ce wani girki, a ce wanka, Tabi! ai wallahi tallahi bacci na tsab zan yi ba wani wankan da zan yi awu awu kai fa auren nan ya karbe ka fa ka wani shar da kai to bukata dai ta biya kana ta sai fara fara fara fara nan dai Allah ya baya. shi yasa gashi daga yin auren nan duk ta dauke ma hankali office din ma da ka fito ka fice to kai da ya ni magana wani fitowa da wuri ko wani guduwa ko waye wannan duk wani al'amari ne dai kawai kai dai <laughs> Allah dai ya samu mu dace kawai eh Allah dai ya samu dace amma duk ba anan take ba an danne kai duk wannan murmushin da kaga ina da wasu abubuwa da kaga ina ta ta yi tunani nake yi auren man kara amma dai wasa ne. mun irin wasa <laughs> ba magana wasa a ciki daga sai nake to ai na ga kai buƙatar ka ta ce kuma Allah ya baka to kuma me me rage baka kake nema ko da yake an ce dama idan mutum ya ji daɗin dan har da kafa yake <laughs> to ni kam zan yi kasa ai abin na Allah ne ba wai iya farin ba kawai ake abin nan ka gane akwai ɗan wasu abubuwa da dai ana da buƙatar su su ɗan ƙara shigowa daga ciki kaga kai dai ka fatan kawai Allah ya baka eh, mace irin wadda ta dace ba wai zaɓin ka ba maganar wani fara wata kyakkyawa wani waye ba dole ne in an same ta kuma ya zama an samu wasu abubuwan da ake nema ba daga ita Allah dai ya sa a dace kawai amma wannan maganar dai a jingine ta wacce dai da na gaya maka a kanta miki <laughs> eh. Assalamu alaikum. Eh, ah, to na gurin aiki yayi. ba dole in ba ba fa yanzu ba magana ta gaskiya ana da abin da zan yi ni karshen ta ma fa yau ni sai ne dare dole ne in yi dare yayi to shikenan naji naji to lafiya kuma na ga yanayin ka ya canja ya dai eh ba komai a magana da nake maka ne a san me ya kamata a yi aure a rika mai bincike sosai kafin a yi shi akwai matsala idan ana gaggauta wuri wannan dalilin yasa dai gaskiya a dai zama cikin shiri kawai eh, gaskiya ne abubuwan da suka ne <laughs> Assalamu alaikum. Assalamu Ashe ka shigo ne ban sani ba. To me yasa baka tashe ni daga baccin ba? Eh? Sau nawa na dawa gidan nan in ta miki sallama biki amsa ba. Fisa billahi yanzu yau ke kika azazalo ni ina cikin aiki na kika dami ni sai na da na zo nan na karasa aiki tun da na shigo gidan nake ta sallama biki amsa ba kuma na da na aiki kuma ki zo ki ce ga zance ga magana. Wallahi da har girki ne maka yau da abinci bari in je in kawo ruwa. Bari in ta ce ba. Assalamu alaikum. Garwa. A'a. Ya na ka rufe abincin ko ci baka yi ba. Eh? Ai ina sa albarka. Al'amfana na gode sosai, dare yayi saboda yanzu dama a ka'ida bai dace zan ci abinci ba ni ban saba da min girki ba fi sabilillah shi isa na riga na ci abinci na yanzu idan na ci na zo na kwanta kuma ai sabuwar matsala zan samu sarayya kina matsa man kin zo sai soce soce kike fi sabilillah kina dan Allah ni bana son soce socen nan bana jin daɗi yanzu da wannan susa kika min girki kika kan tsakani da Allah ba zai rika zargin ma kin babbanta dauda kin zuba min ita cikin abincin da zan ci ba wallahi tallahi kai ka sani a sati so ɗaya nake wanka ranar juma'a kaɗai nake wanka amma wani kaga kai ka addabe ni kace kullum in dinga wanka jiki dan Allah jiki sai na shigo to yanzu ka abincin ka in in cutar da ba za ka ci alhamdulillah ai ba a maka gwaninta Lillahi wa A matsala. Matsala ita kai. Matsala ita da na riga na zo na gano bakin zaren kuma ita riga ta tafi. Kin so ku? Sai ka faɗa. na yi matuƙar jinjina miki kin zama mace mai kamar maza saboda a tari, ban taɓa ganin macen da ta yi ƙoƙari irin naki ba kina mace amma ke ta ƙoƙarin ki ga kin sai ta gidan wani wannan dalilin yasa na canja miki suna ke san sunan ki yanzu sunan ki likitar matsala <laughs> to hakan yasa sai nake tunanin tun da ke likita ce ta matsala ya kamata a ce a kawo ki kusa da inda matsalar take yanda idan matsalar mata tun karo ta ganki to za ta zura da gudu ba ta ƙara gidan ba <laughs> ban gane me kake nufi ba Hajar gaya. magana ta gaskiya iyaye kin dukkanin abin da yake matsalar gidana ce kin fahimce shi ɗari bisa ɗari kuma kin ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari ta ya za a yi wato ainihin ya zamto an gyara gidana ya yi kyau ya sifanti da irin tsari na na sha gaya miki ni ina matukar gaba da irin ɗabi'un da ƙawaki sarayya take nuna a cikin gidana ba na son ƙazami a rayuwa ina matukar son tsafta ni ina son cin abinci mai kyau to tsafta tana sa mutum ya samu nutsuwa ko kaga wani abu sabanin haka to sai ka ji baka da nutsuwa dangane da abu duk namiji yana so a masa biyayya masa ladabi to alal hakika duk lura da ire-iren waɗannan abubuwa wannan dalilin yasa sai na ga rukayya a matsayin ki na wadda kike ta kokarin ki kawo canji da gyara a cikin gida to me zai hana ki kasance a tare da gaskiya maganar I ba mai yiwuwa bace ba na gaya maka ni ba zan iya wannan abun ba gaskiya abin da kunya ya za a ce mijin ta? in aure shi to da wani ido ma zan kalle ta bakayya menene sabon shari'a cikin wannan al'amari? kawai ki mana tare da ita kin iya kokarin ki ta gyaru ba ta gyaru ba kuma gaskiya ba zan iya wannan abin ba ba zan iya ba kuma na riga da na gaya ba bakayya to ai bai haramta ba dan Allah ya yi mu bar wannan duk a ce sai na tafi neman wata wadda za ta inganta rayuwata ga amin idan da wannan maganar ka zo dan Allah dan annabi tun da mun gaisa kana tun wuri kawai ka tashi ka tafi ni na ga muka fa ba zan iya wannan abin ba kawai ba zan iya ba Baka ya in na ce da ke na hakura ai ƙarya nake ya zan yi da kuma abin da ke cikin zuciyata sai in ƙarya ni fa wannan kai ya damu kawai ni dai na ga maka kai hakuri wannan magana ma ba ma mai yiwuwa ba ce ba kawai inda wannan zancen ka zo don Allah don annabi ka tashi gaisuwa ta isa ga mun gaisa na gode tafiya zan kenan shi kenan na gode zan tashi dai ba nauyi ni tun da nake da kai tun kana karamin ka duk abin da za ka yi shi mai kyau ne mara kyan ne duk sai ka zo ka shawara da ni in baka shawara baka taba yin abin da baka zo ka gaya min ba amma wannan karan da ka tashi sai ka zagaye ni baka gaya min ba ka tashi kai son ranka to yau ga abin da ya faru yanzu dai abin da za a yi kawai sai dai a ci gaba da addu'a dan baka san ita ma waccan din irin halinta ba Allah ya zaba abin da ya fi alheri shikenan amma yaushe wannan irin tashin hankali haka Ka isi ya shaka a karo. Alhamdulillah. Wai yawwa abin ina so dama in gaya miki wata magana ma tun a ciki na manta. Eh. Wai me yake faruwa ne? Na je gida na ji wasu maganganu dangane da ƙawaki. Wace ƙawata mu? Haba wannan ƙawar kuma na ƙawar wannan yarinya Rukayya an wata. Eh, Surayya? Yawwa ita. Wani abu ne ya faru? Na je gida na ji wata magana. Gaskiya Suraya tana da matsala. Wallahi ba karamin matsala ba. Matsalar ba wai daga mijinta ba ne, matsalar daga ita karan kanta ne. Suraya kazanta ya mata yawa. Suraya ba ta ba wa mijinta kulawar da ya kamata ta ba shi Suraya ba ta iya girki ba. Ka san ita wannan jin daɗin da aka nuna musu a gidansu an shagwaba su ba a nuna musu ya rayuwa take ya zaki je ki zaman gidan miji a ya zaki iya ba wa mijinki kulawa da yake bukata ko girki girki sai dai a dafa musu su gan shi a dare su dauka su ce surayya babu abin da ta iya ban da kazanta wallahi surayya tana da matukar matsala gaskiyan magana gaskiya mana haba ruwa baya tsami banza shi yasa mana na je nake jin wasu maganganu cewar mijinta zai auri rukayya rukayya wata rukayya rukayya kuma mana <gasps> ah, amin ɗin? Mare kuwa. Amma ku gaskiya amin in yi haka bai yi adalci ba. A'a, ya zaki haka? Ke kai sai dai ke ce za ki yi masa rashin adalci in dai har kika zarge shi da wani abu daban. Menene? Ke fa yanzu kike lissafa min irin abubuwan fada ka wannan taku take yi. To menene laifinsa dan ya ce zai ƙara aure? Kuma yanzu ke yanzu da a ce irin waccan halayya kike yi kina yin kazanta zan zauna da ke lafiya to saboda haka kada ki ga laifin namiji ya ji ya nema wa kansa mafita don dangane da halayyar matarsa mara kyau ai babu laifi in ni ma da haka kike ai ki ji labari ya canja ba wai abin da nake nufi ne ba wai dan kawata ce. amma baka tuna fa cewa ruƙayya da surayya ƙawaye ne sosai tun a makaranta ba sa rabuwa duk inda za su je tare suke tafiya amma ya za a yi amina har ya tunanin cewa zai zo ya auri ruƙayya ya haɗa ta kishi da surayya to shine me uwa ɗaya uba ɗaya suke kawaye ne fa ai bai haramta eh, su zauna wai zaman kishiya da kishiya ba addini bai hana ba amma kuma gaskiya yin hakan ina ganin sai haifar da babbar matsala a tsakaninsu kin ga dakata ni fa maganar nan da muka yi da ke ki ja bakin ki shiru wannan magana sirri ce daga ni sai ki kada ki kuskura maganar nan ta fita. <laughs> Eh, dama na san sirri ne mana tunda ni ka gaya ai sirri ne amma ina ganin. A'a ba na so kada ki je ki barin zance. ba zan yi miki dai ki maganan nan mm, na manta ni ban faɗa maka ba zan je gidan su Khadija barka aihuwar da aka yi kaga har gobe za ta fita gobe ne suna to ina ganin ko gobe ma sai na ɗan leƙa musu ki dai baka ya gajiya ne sai kin dawo sai ka dawo wai akwai matsala. Ijan. lalle ya cika mara adalci. Me zai wa amana? Kin ga, wannan ba abu ne ta da hankali ba. Bai kamata ki daga ki ba. Ki nutsi ne kawai ki kwantar da hankalin. Ta yaya hankalina ba zai tashi ba? Kin zo min da mummunan labari. Ki ce mu hankalina ba zai tashi ba? To ita kuma da take riƙayyan munafuka da ya ce yana son ta me ta gaya mishi? Gaskiya ni ban san abin da ta ce masa ba. Ni fa talata ta yi ta fesa min ni kuma na gunso na zo nake yayyafa miki. Ai ko wallahi kin feso ruwan bala'i a cikin gidan nan. Allah ya nisanta tsakaninmu da bala'i. Amma kin san wani abu? Ni fa ina ganin wannan abun gaskiya akwai sa hannunki a ciki. saboda inda kina ba wa mijinki cikakkiyar kulawa kina tsaftace jikinki kina yin girki mai daɗi inda hankalinsa zai kwanta ta yaya har zai gano kawai ke biya ce yana so. Wace ke mabayanta kike goyo ko? ko kuma ce kina goyon bayan sa ko to wallahi tallahi zai zo tare da gidan nan babu kowa kuma yayi biyu babu ba ni ba riƙayya ni ba abin da nake nufi ba amma ki san cewa yaƙi dan zamba ne kuma siyasa da rana ake yin ta in dare yayi kwabewa take saboda haka dan Allah ni dai kawai ki nisu san yadda zaki iya kama miji ka na ka bari ki kafin ta sani eh, sirayya sirayya dan Allah sirayya ki fito ni sirayya ki fito mu kashe maganar nan fa Ai magana nan ba za ta mutu ba bari ki jin gaya miki. Ni zai wa haka? Kuka so ni ke. Wato idan na lura da kai akwai wani abu da yake damun ka a 'yan lokutan nan. Ka daɗe kana ta addu'ar Allah ya sa kai aure ka a wanda kake so to amma cikin kankanin lokaci kuma sai na ga an yi auren amma kamar ba kwanciyar hankali a tare da al'amuran na. duk kullum kana cikin tashin hankali da na dai kasa gane ma dai me yake damun ka a takaici wato shitu hmm. ya zaka da ni kira ka na kira ka ne mai shawara da kai game da abin da yake tasowa a gidan nawa da wajen gidan kansa abubuwa sun da malmale kwata-kwata ban yi zamani ni zan samu kai na haka ba saboda magana ta gaskiya an saba lamba ni yadda na tsammaci aure sai na gan shi bai bai ba haka nake tunani ba yarinya ta zo dai kyalkyalkyal amma akwai matsaloli Amma ba gaskiya abun nan ya bin mamaki. Wai garin yaya ma. Tambaya ta ma kike Ni kai na ga miki abun da yake damuna kenan har yanzu na kasa gane magana gaskiya ce ko kuma ƙarya ce. Ita riƙayyar ta bashi haɗin kai ko bata bashi ba ni ban sani ba. Yanda dai ita lare yanda ta gaya min da haka da magana take. har yanzu ne ba abin da na gane akan wannan zance. gaskiya aminu ya ban mamaki ki ga lokacin auren aurenkin nan fa yanda ya zo ya dinga rawan jiki yana rawan kafa shi yasa an ce miki namiji ba dan goyo bane ba kuma wallahi ban taba tunanin amin zai min haka ba ban taba tunanin amin zai ci amana ta ba me ya gani a rikayya me ya gani a jikinta saboda Allah idan ban ganta ba har waya nake masa in ce ka je ka ganta lafiya amma ki ga abin da suka yi mu to wai ma ita yan me ta ce nema dai abin da nake bincike kenan har yanzu kokonto nake akan maganar da lare ta za ta gaya mu gaskiya ne ko kuma munafurci ne har yanzu ba ni da garanti akan zancen nan nasu amma ni dai kawai na bar masa gidansa gwaran da gidanmu ya fi gaskiya wannan wulakanci ne ki zaman ki ba inda zaki shi yasa na dawo gida kuma wallahi amin har zai gama rayuwarsa ba zai taɓa samun mace irina gaskiya ne wannan kuma tallar rikayya ai ni aminu ne ma fi ban mamaki akan rukayya kuma wallahi ga miki nema har yanzu har yanzu waswasi nake hmm. amma kin san anya ba wani abu kin san fa mu mata akwai munafurci kuma na yadda da ki ya kamata a ce mu tsaya mu yi bincike akan wannan maganar shi ne dai abin da ya kamata Kai, tashi, zauna. Zauna, ina kallon ka kana kallo na. Lafiya. Eh, alhamdulillah. To madalla. Kuma ba sai ka ce da ni komai ba. Na san abin da yake faruwa. Mutuniyar banza mutuniyar wofi. Dan ta gani ina tsugunni ina kanan naɗe. Za ta riƙa shigantaka ta ɗauka ba zan iya zuwa gidan nata ba ne? Iye! Kuma in tana takamar ubanta mai kuɗi ne shekara ta nawa a Saudiya ina bara. kafin tara kuɗin. Ye? Sha sha sha mutum ne da taɓa zuwa Saudiya bara ba. To bari faɗa maka. Daga yau kar ka sake jin tsoron wata mace akan ƙarin aure. Duk da nake yadda kake gani nan a kanan da kama alkaki. Mata na hudu. Allah ya ja kwana. Hudu. Lokacin da zan auri ta wata fitina ce ba a yi ba. Eh, wani jidali ne ba a ba. kuma ina faɗa maka ina baka ƙarfin gwiwa ko za ta fi ka dauka sai ka ƙara wuri eh, eh. sha sha sha akanta aka fara kishiya akanta aka fara ko za a daina akanta ne hmm? A dama ita magana da take yi wai saboda ta ce wadda zan aura ɗin to shine take ta waɗannan abubuwan take ta waɗannan abubuwan da har dai kuma na ganta ta gida ɗin ba tare da na sani ba to da auren kawarta da neman kawarta a waje ne ne fi sauki a baba ai gwara auren da yayi to ka je kaura a sha sha sha ita bata san haka ba in ta ce ba za ka aure kawarta ta ban ka je ka nemi kawar a waje kuma fa baba ai ba halina bane a to a ku yaron zamani ne ka je na faɗa maka ka dubo. to Allah ya saka da rai. za ta fasa kwalba ka yi bacci da mai jari baka sha tauri bane a baba ina ni ai ka biyo wacce nan ai <laughs> Ke? Sorry, na buge ko? Ya na ji, ya na ta tsoron. Wai ke ce? A aljana ce. Lafiya ba. Tashi lafiya. Tsaya, wai tsaya me ya kai ki ofis ɗin da safe? A'a. Yanzu saboda Allah mai gida ka ganni ba kai farin ciki ba kana tambaya ta. Ko shi ne da ba ka ansa tambayar ka. Yanzu dai na farko dai kai hakuri na san yayi kuskure. Na maka abubuwa da yawa da ba su dace da kai hakuri ka farta. Na biyu kuma an zama da ni a gida an mun faɗa an mun faɗa sosai baba ya ce in zan koma gidan mijina in koma gidan mijina sai na gane a shi duk abubuwan da na yi maka ban kyauta ba amma ka adalci ba ka yi haƙuri ka yafe mu kuma da na amince baba ya ɗauke da a mota da zai kai ni gida sai na ce masa ko ya biyo da ni ta ofis ɗinka domin na san lokacin shiganka ya yi to na shiga ofis na ɗan gyaggyara amma ya share maka ko jiran ka ne ka zo to alhamdulillah na ji daɗin wannan bayanan naki haka ake so duk mutumin da ya gane ya kuskure ya gyara kuma alhamdulahi mutanen gidan na musu yi dan tako domin ni ma akwai abin da ya gaya mu sai dai ah, abu na farko da na ji daɗi kina gobe na ji wani kamshi ya gume hanci na Allah na tabbatar da cewa insha Allah a bangaren tsafta an samu canji amma yaya labarin abin da ya shafi bangaren girki da wannan dogon baccin naki mara tsari da kuma bangaren abin da ya shafi ibada don waɗannan su ne matsalata idan har ba za a samu canji anan ba to gaskiyar magana gwara an abun nan ai kirki na taho maka da shi kaɗa na in bai ba da koma ƙara zuwa da ɗauko wata lakca da ban kuma yanzu yau yanzu ai ba zama kuma ofis din nan ni ma ku ɗaura da wani yake a kinga to a basa ba ku kan ofis yau kuma ai kuma da ta da gidan gidan na yau ana hannun ke <laughs>